<laughs> Baby na aka yi ne? Lafiya. Sweetie. Yau kin yi kyau sosai over. Allah. Wannan yan shirya haka ai. Sauran sati da ina murna. Daɗi nake ji wallahi. Ai na fi jin dadi Ni yanzu haka akan target nake. Hmm? Wallahi kuwa. Ai in aka yi bikin nan. Eh. Hmm. Abin zan maka. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> wayo me dutse ko za a eh, eh. a mishi balance saboda kai ya kare saboda kar ya kare to za mu dinga yi dambe ma mai sauki ne eh. abunda za mu yi abinda zan maka eh. <laughs> sweetie eh, kaga gashi kan nan eh. sannan nan ta abinda zan yi zai zo yana ja har kasa <laughs> Tara mun gashi zaki akai? a ina, ai lokacin da na gama sarrafa ka. da ji Wallahi sweetie sai sati dai ki mun baby to yanzu a dan duba mun mana tunda su wasa ce kin tabbatar da auren naki zan yi <laughs> da gaske dan Allah mu je ko faka faka ko minti biyar ne kin tunda akwai hotel a nan kusa eh. Eh, ko mana to dan duba mun ko jajjaga ne a muku ba za ka dai challenge ba za ka dai challenge ba ko ba za ka ki auren ba dai ko a ah, haba so ga sati da aure na kawo komai har akwati na kawo ya zan share haba da Allah ya zan share ki ai zan zan zan ji yadda abun yake ne in ya so ni testing kenan <laughs> <laughs> ba masala ba duba ko baba na ya fita <laughs> ke gaba da shi da Allah ba zai gaba ka san wannan tsohon takura ne da shi ah, <laughs> yana da shigar rayuwa duk da cewa na ya kwantai maimakon matin da ka zo kana so ka rufa min asiri eh, gashi nan duka ko ta ina Tun da ai ko mota zaka siya ba kai testin ba shi ne din ai takalmi ma nan nan zaka siya ba kai testin na ba ka mu je mu testin mu je mu testin kai kai kai ina kuje eh ke zo ta wannan eh ke ba ki da kunya ko sai babu baka ga na kwance bane ya zo ya eh, eh, eh, yi ko shekara goma in da ke samun miji zaki kai kuma don ubanka dama <laughs> dama tun nan ka san kai dan iska ne nace ce wallahi wannan wallahi da ma ainihi ban so in baka auren yarinyar nan ba wallahi Allah wallahi kai sai na yaƙe da Allah Allah sai na yake ka babu muna son junan mu fato kuma sauran sati da wannan na ka komai zamu je mu gwada ne mu tabbatar da lafiya kutuma kutuma uban ka ka gwada ɗan iska ko irin ma kai wallahi daga gare ka yi zuwa iska yarinya mutum ya kirki malaman islamiya zaka je ka lalata mata rayuwa wannan din lalle baka san yadda ka haifa ba ke ba ba mutum ya kirki ba tabbas bana ba kai ne ka bani tarbiya ba ya za a iya ce mutum yar banza wallahi sai fasa aure lalata miki rayuwa yake son ya yi wallahi sai fasa kai dan ubanka zaka mun wallahi sai fasa ban dan mu Allah kai sai na yake ka sai kuma mu je zaki ci ubanki naga alaman <laughs> yara ne sai ka haife su baka haifi halin su ba wallahi garin nan mutumin kirki alwala in nayi ranar asabar sai ta kai wani laraba sai <laughs> ina alwala na yi sallar iri karamar sallah sai na yi sallar babban sallah da shi saboda imani amma ya ok ba damuwa zan kira ki am zan kula da mijina ba. Mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba. Kamata mutum Kin san me? Ban ki in zauna kwara muke don ta kallon ki har ƙarshen rayuwata ta. Ya kenan za a yi da yunwa. To ani ina tare da ke gaba ɗaya ba na jin yunwa amma ba ma tare wallahi sai in ta cin abincin ta cin abinci amma in ki ƙoshi. shi yasa kake biyan bashi kenan idan ka zo ka ta cin abinci wallahi kuwa ni ko ina so da mun wata magana da kai ma'aruf to ai duk lokaci na nake ne ina saurare ki ka san wani abu wallahi ina jin ina son ka da yawa ba zan iya rabuwa da kai ba ni ma haka. Mai cin amana lamarin sa ba zai. na hidiya ka? me ba a bar mu ta yi mana sabidin mun ce mun ga abin garba garba dakata dakata tsaya mu magana da kai tsaya mu magana da kai na san me kake tunani ni din ce amma zan sa a baka a ƙara maka aiki biyu ka dawo a gyan ɗan cefa ne mai cefanen gida a ƙara maka kuɗin da ake baka ya fi na da. Ashe kai da iska. Uban wa ce ma ita iska ce sai na ci. Kai kai. Biyar shi ta ba mu mana. Yanzu ka gane abin da nake nufi ko? Mun gane. To ina zuwa ka tsaya ina zuwa. Matsiyaci talaka ba a kawo mawa. Kai kar ka sake ka taba shi in ka taba shi asirin mu ne zai tunu bari in je in dawo kaji. Zaban ƙasa ne. sai wani abin da yake yi Allah sai na da ke kai yana ci ubanka za a buge bubzu dukan tsiya ma kuwa aha an daddake ka wallahi ana a taba mu mana salamu alaikum me haka matsu ka matsu aka ce to ana magana kana kallon mutane an ga dama ba za a amsa a tafi kawai alhaji ta dawo Baby me kake haka ne? Duka zaki bashi? Ina ruwanka? Kudin albashin kammala. Ka san daji na suna amma gaskiya na baya son aure talaka a cikin ransa. To, kuma gani Allah ya yi talaka. Kuma gani Allah zuwa wani ruwan sanki. Ko bai ce da. Yanzu ka san mene? na ko da wata ran na kawo kwaɗi da na. kawai duk maganar da na gaya ma shi za ka ɗauka kawai ka biyan masa sai dai matsala na da kai akwai son faɗin gaskiya diya kuma gaskiya dadi na wallahi eh to ai ita gaskiya guda ɗaya ce amma gaskiya in za ka same dole sai ka dan ɓoye gaskiyanka shi aure shi gani shi bai yiwa da ƙarya fahimci ne ba zai taɓa da ƙarya dole ku fito da gaskiya au dadi sanu zuwa ke to sanu eh in ka ga mutum zai ga he ka yafiya duka a talaka ne ta yi eh, ba Allah ta yi what idana ban hana ki kula irin wa'annan mutane ba mutum ya zo yana niƙan cikin gida sai ka ce kwarto <laughs> eh dadi na'am daji wannan fa ba talaka bane wallahi wata ran daki za ka shiga zo mana ba Allah a'a miƙe ɗaya na ce maka eh in ka cika sharuɗan ba da aure wace mota ka zo da ita wace irin mota ce ka faka ta a waje ka hibo nan what ni waje na ɗauko sa da mota ka motar sa ta yi face a bakin hanya ye saboda shagwaba saboda lalacewa ki rasa wanda za ki ɗauko ki je ki ɗauko in kika ga mutum ya fiye tara gemu haka fa baya tsefe shi wannan. Yari motar sa ma fitawa. motar sa fa ma fitawa ta fita ki wannan din mm. naga idan shi jajawur a'a dai to ba Allah sannu eh a ina ka fara ganin ta da face ma tukunna ne. a Dubai ne ko a garin nan eh Adi a Dubai ne kwanaki ke ba ke nake tambaya ba a Dubai ka ganta ko a ina ne a nan garin to biki dajiya ana ce miki ga abin da zaki haka ministan nan ya zo kina gani kika fara min da harka a'a dadi ni ba na son wancan wannan da ke so iye to ba Allah wace irin sana'o'i kake dan yanzu sana'a ne ba ta rike mutum sana'o'in ka guda nawa ne kuma canji yake canjin me sai ki a ce canji ƙarya ne iska ce dadi da gaskiya ko kwanaki da na je canja ma kuɗi a wajen sa na je na canja ma dalan nan eh kina nufin yana canjin dala subhanallah haka kuma ai ban ga alama ba dadi mai abu ai ba za ka gane aka? ba ba hira ya zo ya zo ya nuna mun kawai shi so da ake yi ba wai kudin sa zan gani to wa Allah sannan ka eh, to a ina kake kuma kai yanzu a ina kake da zama eh, ina nan bayan bayan tudu tudu eh bayan tudu tudu gangare na gangare gangare aikin don iska ne tunda ka ji an ce tudu da gangare karshen ta in ya gangara ki haka zai gangarar da ni wallahi a dadi ni gaskiya ina son sa ba Allah kai ka duba daidai kai ka duba gidan nan da duk unguwar nan tunda aka fara ginin shi ba tsaya ba fulotu uku ne na haɗe shi na gine shi amma ga lallabo so kake karshe da mutu ka zo ka tare a gidan nan wannan iya da Allah ya bani nake ji da ita nake mayar da ita tamkar ah, ita ce rayuwata kun taru kowa ya kaga wannan da Vespa sai ka ga wannan da tsohon jican ɗinsa haka fa ran nan na ga sa'adu zu sa'adu mai gidan zu ya zo ya faka da jican ya zo ko su ba rikewa babur ɗin nan wai hira take kokari kaga adi ni wannan da ke so shi kike so to a canjin kana iya canjar da dala dubu nawa a rana sannan kuma su waye manya-manyan wa'anda kake ma'amala da su a rana irin su davido ne ko su whisky ko su a alinuhu ka san alinuhu ma yana da youtube idan ya karɓi dala sai yana canjar da ita ko lawan ahmad masu yin izin so eh, suwaye kake canjar dala a gosu ko sarauniya tv ko braza tv a su kana mu'amala da wani tsinanne ne wannan wallahi tsinanne ne a 'yan masu canjin ma tsinanne ne tunda baya iya canjar da babbar dala gaskiya ni da ina so sa haka rahamaniya ka san rahamaniya ba ka yi ba ka san dangote kana jin dangote to ba wani kwantar tsakaninku da su ka fa fara fusata ni nufa wallahi zan ci ubanka yanzu nan wallahi ka ga na ne to yanzu abin da nake so da kai akalla abu account ka taba sa biliyan uku a account ɗinka biliyan biyu fa biliyan da durin kwaka. What? Ke. Ke account ɗinki na farko biliyan ɗaya na saka miki a ci. Account ɗinki na farko amma ki zo ki ɗauko mu wannan kai zo nan. Gaya min sana'ar ka me kake siyarwa? Eh Alhaji gaskiya ni ni dai gaskiya eh, gaskiya ɗaya ce Ke ubanki me kake siyarwa? Eh Alhaji a bakin tasha ina sai da dabino Alhaji. dabino ka shigo cikin gida dabino kai banda ne dabino yana da muhimmanci a musulunci ai da kai da dabino da kaji mai zai da kwanta barya da ciwo bansa eh? wannan ko na kai shi ba abin da za a yi wallahi ubanki na ce da kwanta da kwanta da kwanta ye what what what